وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشى بير دوة شابي وتبد الحج هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو تيا da ɗari hudu da arba'in da ainihin uku Allah ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na wannan nan ya yi daidai amma nan haka to mai nema ne muke ciki eh mun yi du'a'i an ƙare du'a'i kai to Allah kai mana da ake duniya da lahira Allahumma amin yawwa zau da wuri lokaci sai ka ji nan ka kunnen ka a ƙara fashe kafin ya dai to barin da yi don lokacin da yarin yayin ta na yarin yayin ta da kuma lallaba aiki na'am za mu tashi shafi ɗari daidai ba a faɗi ba na faɗi sha biyar na faɗi ba ni kaɗai ne ba a shi <laughs> muna da yawa na haɗe eh, muna cikin abubuwan da suke ɓata zuciya waɗa balaji ya yaka abubuwan da ke ɓata zuciya ta inda ba za ta iya tudari ba ba ta iya tunanin gane mai kyau ballantana ma mara kyau a wurinta komai mara komai mai kyau ne to mun yi guda ɗaya kusan tangan da hudun almafsadu sani min mufsidatil kalbe ane mai batawa na biyu daga abubuwan da ke bata zuciya rukubuhu baharar tamanni shigansa tekun tunani tekun buri maimakon shiga hawa ya hau tekun buri duk zuciyar da take da borake-borake marasa amfani masu tsawacin tun da muka duba tun daga kusurin amali. amma mai dogon buri sai ka da la galibanin buri ne babu farawa daga ƙafa wannan teku na buri shi ake ce masa tamanni huwa baharun la sahila lahu teku ne baya da gaba zurfinsa ba a san ƙarshen ba وهو وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم shine tekun da matsiyatan duniya ke hawan shi marar rabo na duniya tun daga duniya yake hawan shi har zuwa lahira kuma kare ta ce ainihin dabore da tsiyar tun da addini ba manni ba ne ba abinda aka faɗi wasan da ƙahul amalu to haka nan ko da ita duniyar ba ta manni ne ba la budda min al'amali kuma wannan tekun in ba a bi a hankali ba kusan muna kan shi akwai buri hatta mutum zai dinga lisafta ma ya yi kaza ya yi kaza a yanzu abin da ya rage a yaba masa kai sai ka rasa mai yi na wanda za ka yaba masa hasali kuɗin da ka ba shi ma bai gama cin su ba bai ci su ba hadda za ka yaba masa akai to wannan teku na su hawa wanda matsayatan duniya ke hawan shi a ƙarshe su koma na lahira wannan karin magana ne tun da galibanin duniya ba su da addini ba su da addini ba shi ne duniya ce a gabansu to don haka a duniyan ce akan ce buri tekun abun hawan matsiyacin duniya kenan ko matsiyatan duniya yarkabuhu mafalisul alami kama kila innal muna ra'su amwalil mafalisi lalle buri shine jarin dukiyan marasa rabo mara rabo mai jarin ka buri buri shine jarin sa in Allah ya zan yi kaza zan yi kaza hatta in Allah ya yarda dabi'a ce ya faɗi ba wai imani da Allah ne ba shi bai ma san me yake faɗi ba magana ce ta yau da gobe kaman ka ga abun mamaki ne kace la ilaha illallah wannan yaron ya zama haka kaga ba salatu kai ba ba ka jaddada imaninka bane ba ta'ajjibi kake yadda ya zama haka to hakan nan shi ma yake ce insha Allah zai yi kaza shi ko in ya girma ga abin da zai shi ko yanzu ga abin da zai to wannan shi shine jarin ainihin marasa rabo buri wato ken a samu mutane maganganunsu kaɗan aikinsu da yawa kinta a ce ana jin labari idan aka zo aka gabo ayi a yi mamaki to a yi abin da aka faɗi ba a faɗi kwata ba amma a da kwarmaton mutane ainihin ya fi aikinsu yawa abu ya yi muni mafali wa bida'atu rukkabihi mawa'id ash bai bida'a jarin wanda suke jarin to za a ce da a jarin masu hawansa mana kayansu da suke yi wa oda alƙaulan shaidan suke dawa da shi alƙaulan shaidan ya dinga alƙawali ya dinga alƙawali ya dinga alƙawali da ka kalle shi kawai sai zai kara ma da rantsuwa kana kallonsa ya san baka yadda ne ba sai ce maka wallahi tallahi wannan abun mai sauƙi ne kuma abun nan bai ga sauƙi ba bai da alaƙa da sauƙi ba ya Allah ka ganar da mu maganganun da suke fita daga bakinmu eh, domin menene mutum magana tana fita bakinsa amma shi bai san shi ne ba yana ɗaukan wasu ne can suke haka amma shi ya tsallake haka ma annahu ala ra'sihi ala ra'si wa khayalatu ma mahali wal buhutani da faƙe saƙen abin da ba zai yiwu ba da mustahil da bo da karewe ba to ka yanka abu ka faɗi ba abun da dame ka da alaƙan aukuwansa falata ta zalu amwajul amani ambaliyan burace-burace alkazibati ba za ta gushe ba wal khayalati batilati da sake-saken ƙarya ba za su gushe ba ta tala abu birakibihi tana wasa da wanda ya hawo shi kama tala abu biljifa kamar yadda kannuka kan yi wasa da mushi ai masu hawa rafi sukan ce rafin na wasa ne suke ce komai eh, rafi yana wasa da yau rafin na wasa ya wantsala ya wantsala ya yi nan talau ya yi nan talau ya ya haka ya yamutsa haka ga ka gaka gaka gaka za ka zo ta yi mai bakin gaba ya bayar da kai kuci ya yunkura ya kusa kifar da kai ka samu kasha da kyar to haka bude burace take wasa da su wannan zuciya ta faka in an jima ta fako kaza in ta jima a fako kaza yanzu na da ai yanzu ne kaza zan yi in an jima ya canza kaza zan yi in an daɗe ga kaza zan yi Dosa ya kafa. ba ka abin na ba to eh kwaro ne oh anan nan ko to to ina to ina nake masu buri yau ga kwaro mana ne bai ta da mu bil amani a eh, eh, ina wuri ne to jifa muna maganan rafi rafi wanda suke rafi sukan ce yana wafa rafin yau yana wafa za ga duk yan so sun koma gefe wahiya shi wannan buri bai to kulli nafsin mahinatin khasisatin sakuliyatin wannan burin jari ne na duk wani rai kankantacciyar rai shine wanda zai zana ya dinga buri khasisa mara mutunci me rashin mutunci wanda mutum bai damu da yi kunya ba ya zai ce kaza kaza kaza in an jima ka ta ba haka ba a ga na shine kaskantacce sufuliya kaskantacce na kafa laisa laha himmatun tanalu biha alhaqa'iqi ba ta da himma da za ta samu haƙiƙanin abubuwa da ke a sarari alkharijiya na waje iyakacinta dai magana yake ana dai maganan buri mai buri mai rai ce kaskantacciya wanda ba ta da kunya ta faɗi ainihin bai cika ba ta faɗi ta ga abin bai cika ba ko a jikinta ya yi alkawali ya faɗi ainihin abin isaci alkharijiyar fa'atabat anha bil amaniyyar zihiliya sai ta musanya abin da take faɗi da burace-burace can cikin tunani fayyumatsilul mutamanni sai ka ga mai burin yana kwatanto abubuwan suratan matsaluba fi nafsihi wata sura abinda yake nema a ransa wa kada faza bi wusuliha ya ma samu abu yana kwanciya kan gadonsa zai shirya ya samu kuɗi ya yi gida ya tare a wurin tare wannan kila famfo bai haɗu ba sai ya farka gaishe kwanciya kan tabar masa waltaza bizzafar biha sura fa zai suranta har ya kaddara ai ma ya same ta gashi yana kwankwadan daɗinta fa bainama huwa ala hadhihi hal yana nan a wannan hali idan sai kaza ya farka fa idza yadhu ala alhasib sai ga hannunsa akan tabarma a shimfiɗe can wancan gidan da ya kaddara yana tafi ko motar da isuranta yana cikinta ko can wani abu da ya kulla zai cin mafa, ko kujerar da yake haƙo zai samu yawa gari ba a kai yake ba yana ma dai kan tabar ma abinci kawai kashe to ai na ga mamin na illa ra'a ba hmm? da kaddara kana neman wani abu ga har ka mai shi har yi kaza har yi kaza ai kaga wannan shine jarin banza babu abun a sarari to irin wannan ka za ka aiko magana ake idan yana magana za ka dina zumbuɗa magana ya zuba magana in ya gaba a gamsu ba ya halata da rantsuwa ya ɗauko tarihi na banza da na wafi duk ijejjona wa kansa gwani na gwanayi wa sahibul himmatil aliya mai himma ta gari babba amanihu ha'imatun haulal ilmi wal imani burinsa duk kewayawa yake wajen ilimi yana kewayawa wajen imani ilimi ga littattafai imani ga aiki yana duba kawai ya karanta ya karanta ya juya ya kwatanta ya karanta ya kwatanta ya karanta ya aikata wannan shine burin mai himma irin abun da ka karanta shi za ka kwatanta shi kwancan mai sake-sake yana saka kawai abun sararin abun zaƙin abun kawai ke kallo wal'amalin amalin ladhi yuqarribuhu na rabbih aikin da zai kusanta shi zuwa ga ubangijinsa wa donishi min jiwarihi da zai matso da shi daga makotaka da Allah fa amaniyu hadha imanun wa nurun burin wannan ainihin mai ulowul himma to imani ne da da haske ma'ana hangen can nesa abin da zai taso ya zo hangen haram a bashi hangen halal a aikata shi wa yi ula'ika burin wa'incan kuwa hida'un wa gururun to kunga irin na jiya idan misalin aka ce buri aka bashi haka ko a taman ne aka bashi haka da mai za ka fasara kaga ƙarshen ka sai mutum tafi gaba da ba ma buri kawai kawai kama daina burin komai ka zauna a zauna zai ke nan? ba abin da suke nufi ba kullum wanda ake gudun ake son kawar da shi don haka shi aka kawo amma na kirki shi dama wannan ina nan wanda zai bada amfani wanda faɗa da aikatawa Ari akwai shi aljawabu ma tara kalisarta abin da ka gani tabbar mana abin da ke boye wannan ba a faɗa maka amma abu a kanmu mun san abin da muke so mu yi mun san inda muka shirya mun san tudun da muke so mu hau amma yanzu me muke ciki sa ido kaga abin da ka gani inna shi kenan ba wani ka jira imu imu in ka tashi nan wurin karatu ne to kun ga muna da burin kaza ba ya kamata kaza yau ana martaba kaza bana za a kara kaza bana an tsallake kaza an sallame kaza daga aiki an hau kan kaza a bana sai amma ba wurin karatu ba shi kuma to haka don haka kun ga kenan burin nan ya zama guda biyu akwai kyan wanda shi ya fi yawa akwai kuma mai kyan wanda shi zama kaɗan domin dai al'adar rai za ta fi son ɗayan wanda ba wahala ɗabi'arta ba ta fin na aiki ka dubi karatu mana yadda ke da wahala ka dubi maganan aikin ya taso ka dubi yadda ke da wahala yadda za a gani masu yi kaɗan amma in din da za a zauna ne a dinga buri sai mun yi kaza sai mun aikata kaza sai mun rugozo da kaza sai an tarwatsa kaza sai an watsa kaza ga yadda wurin ki annashuwa ana daɗa shiga ana daɗa daɗa baɗi ana kabbara amma aiki ne, a ba maganan kabbara ya an haɗu tukuna an an yi aikin agani wa kadama Madahan Nabiyu sallallahu alaihi wa sallama mutamannil khaira annabi ya yabi mai burin alkhairi burin alkhairi in muka tsoke karatu mu dinga tunanin ce to yanzu masallaci na da daga nan har jami'a in za ka je dan masallaci inda yana so je karatu wani wuri shi ke so da kansa ba laifi je amma duk abin da ake nema akwai shi a gida وربما جعل أجره في بعض الأشياء sau da dama yakan sanya ladansa ka ajari fa'ilihi sai dai fa a dubi burin ɗin abin da za ka iya yi ba ka buranto abin da ba ka iya yi wanda ba ka da asasinsa kalƙa'ili lau anna li la'amiltu bi amali fulanin in inda ina da dukiya da na yi aiki irin aikin wane yanzu kaga aikin da nake aikin ba zai kai ba amma ni na aikin sai dai bai kai na wani ba allazi yattaqi fi malihi rabbahu bi tsoron ubangiji a dukiyarsa wa yasilu fihi ainihin rahama rahimahu yana sadar da zumuncinsa da dukiyar wa yukhriju minhu haqqahu waƙala kuma fil ajari sawa su alada duk ɗaya ne suna daidai da daidai kamar abun misali ne gobe za mu je yakin ainihin abin nan yakin kirkiri wani kirkiri ya kafo mana a gonan masallaci an masa feshi an masa feshi ya ce bai san feshi ba shi annan ka maganin annan ka maganin dama an yi feshi an gama in aka yi sati biyu yadda kafan an daɗa masa taki go to saboda haka nan to wannan ba ta manni za a masa ba a ja shi da hannu in allah da gobe za a je idan baka je ba kana da niyyar zuwa kuma lallai ko rashin fatanya ne ta saka to za ka samu ladan wanda ya je amma a daren nan kuwa je mai fatanya shi don ba mai hawa mota ta je fatanya ko ka hau za a fako da kai don kada ma ka wahala ka je za ka hau ka ɓoye sai an gama hawa tukuna ce duk a fauka ilayi tsakanin mutum da motan kamar kafa hamsin mita aka yi yawan abada mita hamsin daga nan ka saka ka saka da fatan ka ana gani in ma ta saddabaru ce za a iya gano ta kafin ka karo samu wasan da zau da kana za a je Allah sa da za a je gobe a haƙe kiri na a tona shi to nan ne ta ba ne za mu yi wa mun yi taman ne an masa feshi na tambayi masu feshi an yi wane ne kiri ƙirƙirin nan Allah dai bai sa mun dace da feshin da ke kashe kiri ba gobe za mu ƙara fashi bayan feshin da hannu wanda ya samu dama ba ko da mutum talatin haka muka samu ko sha biyar ma mai fatanya kuma ina iya rikon fatanya abu wanda bai iya rikon fatanya ko an gan shi a gajiyar tun da ƙa'ida za a ɗauki mutum ainihin mu inda za mu gwada mutum a gini ya iya gini da ya to ga wuka wukan simintin daga inda ka ɗauki wukan simintin za ka ɗiba daga nan mace kai birkila ne ko kuma a je kauce kai ba birkila wani da daga riƙon hukan to saboda ka nan ka ga kuwa fatan yawa haka ne Allah kai mu da ya kola mutum ma ba su kai sha biyar ba goma muka samu an Allah da za mu je kan kirkirin nan kai ka yi du'a'i igala ai du'a'i in dai ba fatan ya mutum kan ba za shi ba insha Allah wannan kirkirin mun yi mun yi ya faskare mu to kada zama duk shekara za mu ce mu za mu sa da shi kada zama ta madini yana jima wani kirari a kansa kullum ya sa ya sake gajijewa bayan sake gajijewa akwai lokacin da aka yi masa feshin kafin ma a yi noman shi shi na shi feshin da ban aka yi amma bai mutu ba za a ce shi gobe saura a fama cikin du'a'i mata a samuwa duwaye wannan kirkirin Allah ya ba da dama dakarun masallaci su cire su da shi daga gona, ta tsallakar da shi iyaka amma masu fatanya masu fatanya duwayin ya tsaya iyakacin mai fatanya wanda in za a yi duwaye jama'a za a yi daban wanda dai na mai fatanya ne insha Allah domin tamannin ya isa kullum tamanni muke masa yana kallon tamanni muke wata ya zama mai yake da suna ra'asul mafalifi sai za mu gwada masa gobe da hannu da ba za mu je gonan ba amma za mu je kirkirin nan ne kaɗai zai ce mu iya tsariyar wurin ita za mu je mu darawa mu gani mai Allah zai ko za mu tsakire shi ko kuma zai nuna mana ba mu isa ba to Allahu alamu amma za mu roƙi Allah a kan shi kamar shi ma yadda yake roƙon Allah a kanmu to haka to wannan tamanni kenan don yi zama tamanni kullum za mu kawo da shi kullum za mu kawo da shi kullum za mu kawo da shi haɗa tamanni na'am eh, haka yake a eh, duka sunan su daya iri ɗaya suke ba kamar misalin irinsa kamar a ce maka hasada ce kaga asalin hasada munafasa ce sai ya zama akwai mai kyau akwai mara kyau akwai munafasa hasada ce fatan sai na wucewa ne akwai hasada mara kyan fatan wane ya rushe lamarin sai dawo wurina ko kuma ya rushe ko da bai dawo wurina ba ya zama da ya karye kaga da sunan su hasada to kuma hatta ita kanta hasada an halicce ta ne don mutu ya kishi domin ana zargin mara hasada ma wanda bai da kishi abun zargi ne na kafar shere da mutum ana bukatar da kishi eh, kada ka so a ce wani na gaban ka sai dole kuma amma ban da fatan fa ya kare ban da fatan ya kare ya dace ya zama ina nan aiki na'am to mu je wannan al-mafsadu min mafsadu thalithu min mafsadatil qalbi ainihin barna ta uku daga abubuwan da ke ɓata zuciya ko abubuwan da ke ɓata zuciya na uku a ta'allaku bai gairin lahi ratayuwa da wani Allah in mutum ya ga zama ya ce kama wani Allah ko ya ce dogaro da wani Allah jingina ga wani Allah wa haza a'azamu mufsidatihi wannan shine mafi girman masu ɓata zuciya alal itilati falaisa alaihi adarru min dalika mutum ɗan adam bai da mafi cutarwa irin wannan yau ko dogaro kai da babanku sai ka samu na kasa kullum ka zan isani ya fi ka zamo izami izami mai dogaro da baban shi ɗa shi ne mai cewa ainihin gani ina mai mana kala ke gani amma ba mai ce da babanmu yana nan da dai ku samu babanmu wannan ba ɗa ba ne ba manya ya ana ba la ya ƙulu kana abi shi e ni gani a ni yake nema to don haka nan kaga kama wani Allah tun kafin ya kai ga kama wani Allah da zai samu kai zama kafiri wannan bai kai kafirci ba sai dai na nuna na kafa kullum kakka dogara da shugaban kafa kakka dogara da gwamna kada ka dogara da attajiri kada ka dogara da wane ne dogara da kanka da fafa da Allah ya baka zaka ci abinci za ka rayu za ka samu matsayi alabashe masu kishi ne suka ganka kana ta aiki kishi kishi su ce ana ya dace a taimaka masa wannan wani abu ne daga Allah Allah ya turo su sai ma wannan karbi maka ya ake ko wani wanka ko wani babanka ko wani kahunka ko wani babbanka ko dama ya tadda a tsaye to wannan fadlullahi ne yau kishi man sha. amma mutum kada ka kama wani ko da wanda yake ja'izi a ce ko fensir ɗin kai faɗi kafa kan tsawo aka mi koma ka samu na kafa da an yi magana irin wa'annan mutane masu shiga aljanna ba hisabi ba ba ko bulala su tsuman giya su in ta faɗo suna kan doke saukar kafa su ta sauka su da gan shi yayi yiwu ya da bai shi na bashi mai komai tsuman giya yaro sai dai wannan na manya-manya ne wanda yake ba bai fidda mutum daga da'irar musulunci illa yana dangana mutum da kaskanci wala aqata lahu alillahi babu wani abu da yake yanke mutum daga Allah irin rakama wani Allah wa ahajabu lahu an ya fi kare shi ko kange shi daga abubuwan da zai gyara shi wa sa'adatihi minhu da rabautarsa duniya da lahira ba abun da yake kama wani Allah fa innahu ai shi mutum idza ta'allaqa bi ghairillah a duk lokacin da ya rataya da wani Allah wakkalahu Allah ila man ta'allaqa bihi sai Allah ya kyale shi zuwa ga wanda ya rataya da shi ɗin wa kazalahu sai Allah ya cire taimakon da yake masa shi ne kizilan sai Allah ya ƙyale shi ta bandan bandan ɗinsa wancan ɗin da ka kama yi ma yi ma ɗaya ya gaba albarka yi ma na biyu kai na uku yadda kai zai wa kazala min jati man ta'allaka bihi ainihin kuma ya kyale wa kasalahu ya kyale shi daga wacce jihar da ikama jihar da ya rike komai in kana son tunanin kai kyau ka cire tsare wani zai ma wani abu ka ɗauka Allah zai kawo ma yadda za a yi wa fatahu tahsilu maqasudihi samar da abun da yake so ya samu sai ya kubuce masa min Allah bi ta'alluqihi bi saboda dai ratayuwansa da wani Allah fatihi ila siwahu da waiwayensa tunaninsa zuwa ga waninsa fala ala nasibihi min Allah hasala kaga zai zama haka mai la ilaha ula'i shi bai samu da kafansa daga Allah ba fala hasala kenan ala nasibihi min Allah bai samu rabonsa daga Allah ba tunda Allah ya raba rabon shi zai bashi shikenan sai ya kama wani Allah abinda Allah zai bashi zai fata shi kuma wanda ya kama wani Allah bayan da kafa da ya samu kan ma ta ɓace masa sai ya zama ɗaya biyu babu shi bai samu wancan wanda ya kama ɗin ba wanda ya masa alƙawarin kuma Allah ya fata mashi ka yi yake kenan fala hafala ala nasibihi min Allah hu ai kuwa wannan shine tabewa wala ila ma ammalahu mimman ta'allaka bihi wasala kuma wala wasala bai kai ila ma ammalahu zuwa ga abun da ya bolace shi mimman ka bihi wanda ya rataya da shi kaga ya rasa na Allah tunda Allah tabbas zai zai kazzale shi shi ne kirlan shi kuma wancan din wanda ya kama ɗin shi ma zai biyu babu shi ma wancan ba zai samu ba tunda Allah bai kaddara don haka haka bai tashi don ba ka gani mai maula bai samu bai ajewa a kullum roƙe wannan roƙe wancan roƙe wancan talauci na ƙaruwa rashin albarka na ƙaruwa rashin mutunci da kafin ana wanke shi amma wanda ya cije iyakacin ya cije ƙarshe in an je an dawo yadda mutane ke tafiyar da rayuwa su kai ma za ka tafiyar da rayuwarka قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا حتى الله سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا سوكا في رئيس مشركي واتخذوا عينهم من دون الله سن كاما ونين الله واتخذوا آلهة من دون الله سن كاما وصو قما كابا الله با وصو أبي بن بوتتاوا أكن أريا liyakunu izzan lahum don su zama wata izna a gare su wanda ya kama wanda ya kama ai ya kama shi ne don ya buwaya kalla ce ahir gargadi sayakunu sayakfuru na bi ibadatihim su wa'in kan za su yi bara'a da ɗa'an da suke masu wa yakununa alaihim wanda su zama kishiyan abin da suke sa rai daga gare su suna sa rai za su yi musu wani abu sai ya zama su ce hana abin ya ku kuma ga wancan kaso na Allah an rasa ai lamari a fili yake wato shirka ba ta yi ba kama wani Allah bai yi ba ka haƙura ka yi imani da Allah ka kanti Allah zai maka in ba shi yi maka ba ba wanda fa zai maka maryam sura kenan 81 aya zuwa 82 azamun nasu khizlanan mafificin mutane taɓewa wanda ita kowa taɓewa a mutane a fara kenan manta Allah ka da gairin lafi wanda ya rataya da wani Allah la ya ce ko guru ne ko mutum ne ko waliyi ko bishiya ko aljani ko mala'ika wanda duk ikama wani daga cikin raina ya gama tabewa fa inna ma fatahu min masalihi wa sa'adatihi wa falahihi a'azamu mimma hasala lahu mimma Allah bihi ko fa inna ma fatawa abubuwan da suka kubuce masa min salahihi na fa wa sa'adatihi da fa wanda Allah ya tanada masa wa falahihi da rabautansa abunda ya ga sa'a azamu ya fi girma mimma hasala lahu daga abun da ya samu mimman ta'allaka bai ga wanda ya rata da shi din ai maganan abin ne take saboda haka nan duk wanda ya kama wani Allah da Allah zai fahimtar da shi asarar da yi daga Allah da ya gano asara yi ashe ba ci gaba ya samu ba baya ya samu ka tsaya ga Allah ka haƙura ga Allah ha Allah ainihin ya kallo ka ko kuma ya tara ma inda ya tara ma don duk wanda ya kama Allah tabbas ba zai tabe ba wa huwa mu'arradun li zawalil fawati shi din nan yana daidai da gushewa da kukucewan abun da duk ya samu shi ma abun da ya samu din na wani Allah shi din dan abun da ya samu take dab ike da rushewa dab ike da watsewa abun da ma ya samu in ma ya samu sau nawa mutum zai saba wa Allah akan zai samu wasu kuɗi inda za ka faɗi tsakani da Allah wannan yan kuɗi za gaba su ma albarka ba sai ka karɓo su ka kashe su ka rasa yadda kai da su shi kai a cikin shafawa kai a jikinka gashi nan kuɗin an haɗa muna-muna an shirya ƙarya an samu kuɗin an manfa kuɗin nan ba su da albarka hissan wa ma'anan ko a wurin kashe kuɗin ba su da amfani ballantana kuma ce albarka kafin wani abu da zai albarka za a gani eh, shibhu wanda ake musu zaton face face yanzu na za a gani gina gida a nan gina gida a can ya kai wannan nashi wannan saura ta wannan gona ta wannan gwangwani ta malan shekara sai ka ga ya koma kabo kabonsa na asali an yi kuɗi a lokacin nan ko da ba gari yanzu ce ce kai ma ga kan gutun ɗauki kai ma ga tsohon mashin ɗauki kai ma ga wata bambanin motar can ɗauki kai kuma yanzu zan kai ka makka kai kuma zan kai ka wuri kaza bayan shekara in ya baro kujerar sai ka ga ya dawo wani ma ya koma a taɓa ka na ruwan duniya ka kama Allah ka haƙura da hannun Allah ya same ka wa matsalul muta'alliki bi ghairi ai kwatankwacin mutumin da ya kama wani Allah ka matsalil mustazilli bi harri bil minal harri wal bardi bi baitil ankabut aw anil buyuti kwatankwacin mai shan inuwa mai neman inuwa da daga zafin rana ainihin da kuma tsananin sanyi kamar mai neman inuwa ne da gidan gizo-gizo wannan na faɗa ka da wurin gizo-gizon bakin rafi wanda zai faɗa yana ɗin haka ka je ka zauna wannan yanan za ta yi maka maganin ranar wannan yanan za ta yi maka maganin sanyi ba ga ko ɗakin ka ka shiga wani lokaci za ga yanan dandanan ta faɗa in kada ɗaya ba ka shiga wuri ba kana shiga idan ka je ta fiskan ka ko to wannan ɗin nan zai maka maganin feshi katangan gizo-gizo bai maganin feshi bai maganin sanyi haka kwatankwacin mutumin da ya kama wani Allah au hadal buyuti baitul ankabuti to wannan kama wani Allah kenan wanda za ka gan shi tun daga duniya a mu'amalolin mutane ma aka ba ka gan shi ka tsaya ka kafa naka ya kafu ko ku taru ku kafa naku al rabi'u barna mabata ta biyar min mufsidatil qalbi ta hudu kai nace ta biyar ku daga abubuwan da ke bata zuciya to abinci ai kaga shi ma wannan ba za ka fassara shi da kanka ba ka ce abinci to yanzu an hana cin abinci ina wannan kai ka gano haka amma mai littafin ba abin da yake nufi ba kenan menene mai littafi ike nufi da abinci yana ɓata zuciya wal mufsidu lahu min zalika naw'ani mai ɓata zuciya daga abinci nau'i biyu ne irin abinci biyu ne ke ɓata zuciya ahaduhuma ma yufsiduhu li'ainihi wa zatihi kal muharramati na farkonsu ma yusidu abubuwan da yake bata shi le ainihi asalin zuciyan ya mayar da ita ta zama sharri za ta yi kal ta irin haram duk wanda ita haram sai ya lalace sai ya zama wani abu sai dai ba take ba ka ɗauki abinci na haram ka ci lokacin na ka ce to ni na ci ban daina sallah ba ban daina azumi ba sai haba sai ka bar abin da ba yi wannan a kwana a tashi mutum zai samu taurin kai ya zama ga gaskiya zai ganta ya kasa gyarawa mutum zai tsaya ya dinga rusa kuka a kan laifinsa amma ba zai iya gyarawa ba saboda haram ta riga ta aika tutu a jikin namansa ya zama na haram har sai ka cire daga cikin shubuha zuwa haram shubuha wannan hatta mutumin da kake shakkar samun ka ba ka cin kayan shi shakka tun da mai kaga mutum ga albashinsa ina hidima sama da albashinsa kaga mutum ga jarinsa yana hidima sama da jarinsa shi shi ma fi shi dole ne daga irin abin da kyautar da mutum zai yi maka yana da shi na shi ne amma mutum ya ɗauki dukiyar wani ya baka ko ya sato ya baka ko kawai ya rufe ido yi gaban kanshi ibi dukiyar jama'a ya baka ka tabbatar ba za ka yi albarka ba kai da ka karɓan tukun kafin abokan shi shi zama ba maganar shi ko mutum kyauta ya baka ya kamata ka duba kai Allah ya gafarta mala wani abin ku naka ne sai dai za ka samu maki za a tafi ma yanzu da yawa an baka abu kace na ka samu wannan amma dai dan uwan gaje ce saboda Allah wani na ka samu wannan na san baka da kudi na san matsayinka daidai gwargwado ina ka samu wannan kai ne in ko ba ka ba ka yanka sai dai kada ya amfani da wannan a wani gari a bata sai mutane karatu sun zo tare da su inda a nan ne yanzu a ce iyakacin mu kenan wanda za mu yi mu'amala da juna wannan za ta tabu za a yin haka za ga wasu ai suna ce ba ki ko hata ki wasu ka ga wani kada ka damu na yi kuɗi tun lokaci kaza tun lokaci kaza tun ban san zan zama lokaci kaza wannan da kaza ina da kaza ina da kaza ba wana na da kaza ba wana da kaza kada ka damu na dauke abu na baka ga yadda kaya na yake ga yadda kaya na yake na gado ne na gado kuma ni ma na yi kaza na yi kaza na yi kaza dan in ba ga je sai kai wannan abu sai na ruwan wani bawan Allah ne ya sai ruwa ya kai wa ba zan kira kabilar da wato matan an na sun masa aiki sun masa shuka sai ebo ruwa ya kawo musu matan nan saboda basira sai wannan ta kalli wannan ta ɗauki ruwan ta ɗaga ce wannan ruwa ba mu san shi ba wannan ruwa ba mu san shi ba yana gefe sai suka wanke hannunsu da ruwan suka tura 'ya'yansu suka ebo musu ruwa a rijiyarsu suka sha to an mai fi ba ta, kawai da an kawo abu kana jira ya zo ciki musamman mata duk abin da aka tattago aka nannaɗo aka rufe aka kawo gida sai ga murna suke ci za su yi hatta ana ya ɓoye gida isan abin da aka kawo shi a yi masa irin abincinsa da ya saba in ba haka ba za ku shiga alaƙaƙai sai kuma su dafa wanke su ci gaba da ci abinsu to amma kuma sai ka ganshi a gidanka da za ka yaran ka sun fi tsari, za ka sun kan dare ka san dokar Allah ba ta da mujamala wanda duk ike ta sai ta ta ba mujamala ba magana ka ce ban sani ba ba magana ka za ce an ga samu matsala duk da in an je lahira ba kai da matsalar ba mata ka ta jama'a domin menene abu ya zo maimakon ta ce ga kaza ya za a yi da shi kai za ka san yadda za ka yi da shi tun da akwai wani na nan hanga ɗauke ɗauke yana ɗauka ka ma taɓa zama da shi kacewa wani ka daina ɗauke ɗauke ta ce in Allah da fana da wayi don daina kaga ka samu irin wannan ka ce masa so gashi daga wani wuri aka kawo shi a wani ba shi wannan ba wani ya ba da shi yake gashi nan kyauta kana cin wannan ya fi sauƙi daga zai kai musu fata ko ka ɗauko ka ce masa gaba dama za ka ba mutum abu ka ce ga inda zo kyauta aka ba ne to ya iya sa ka ɗauka wani ce ne ba zan cin wannan ba amma ba zan bar shi can ba saboda wasu dalilai kila gujin guda biyu banda ba yana faɗe su ba amma kai kana iya ci gashi na kyauta aka ba ne tabbar ba na fata ne ba amma satuwa aka yi a nan da ya shigo rina ba na sata ne ba don haka nan kana ya shiga shi amma fa kasan yana da illa don sai ya bata zuciya in dai wai ka zama mutumin kirki irin mutanen kirki nan da ake labari wanda in an kira sunan shi sai kai kwalla ba ka zama wannan ba ka zama washi farkon abin da za ka yi a duniyan nan ma ka fara dubawa a wurin gudun duniya ka faro daga abinci alabashi da kaya duka a basu a babi daya da takalmi da gidan kwana dole ka lura da wayan nan hmm. eh wani haifu a fili ma yaudara ne wannan suka ce sun da an ake sai maka ai wannan a filin maganar cewar wannan ya zo ya ba mutum kuɗi sannan kuma ya ce ka a zaɓe shi ka ci kayan ka kaje ka ba da wani to me cutan ba wannan ba duk ban sun dabbara ba a duniya ba wannan ba to wannan yayi yanzu mu kyalisa ta su mu ji ta kanmu yanzu dai iya rafin da kai yau a duniyar nan ba haushe ma iya ce kai idan duka ya yawa da ka ake karewa za a iya karya ka karayu za a iya faran bayan ka karayu za a iya karya ma kashi karayu amma aka fasa maka ƙwaƙwalwa. ka ta zo waje ta ɓaci ko da ana ɗinkewa amma kafin a kai inda za a ɗinke ma kwanyar ka shiga matsala wanda karya ma hannu wanda a lafta wanda abin na ɗinka a tsaga jikinka da wuka wanda ya maka ba amma gaga zan da bai taɓa ka san taɓa ce sai kai kawai na ka ake karewa musulmi ba san shi da damfara ba kal muharrama kuma wannan makoma wata sana'a ce to ya gaba ɗaya irin wannan kamuya mu yamma gaba ki ɗaya wanda za a ɗauko a kawo in ka ɗauke shi ka sa ina bola duka ma daga ma gaskiya da ake ciki ta kanta matsala ne ballantana kuma karya a ciki gaskiyar ta ma karya ce wahiyar muharramatu li haƙƙin lahi wa'innan hananu ne saboda haƙƙin Allah da ke ciki wa muharramatu li haƙƙin ibadi haram ne ga haƙoƙin bayi don haka nan kaga kenan abincin haram dafi ne baya magani wasani na biyu ma yufsiduhu bi qadarihi wanda yake bata ciki wajen yawan abincin idan aka ci abincin ma ya wuce yadda shari'a ta ce a ci yakan zama illa wancan shi bai da mata aliki a fili yake to amma hatta abincin da mutum dole ya tsaya yadda Allah ya tsara in ku ba haka ba ba zai kuma ci nasara a harkokinsa ba wata addi haddihi da tsallake kafa. wannan kal israfi fil halali kamar barna a halal abincin nan na halal ne amma fa akwai nau'in almabazzaranci a ciki to ko duk wanda ya barna abinci Allah ba zai kyale shi ba Ah, za ka ga tsofaffi na cewa ba su da aya ba su da hadisi amma idan ka rage gayan tuwo kayar sai su ce maka abincin na sai harama eh, abincin muddin kai a ce ka ƙi su ɗaya kwano tare da shari'a sai don muka biya su kan shari'a amma su irin nan ayoyi da wani hadisan ba su karanta su ba amma su ce duk wanda iya abinci haka sau abincinsa ya rama don sai ka sai ta masifa sai ta shafe ka duniya duk mai wulakanta abinci ta, kuma masifa sai ta same shi to ga halatta yi ta a akila abin mutum biyu ka dafa na goma saboda kawai fariya a je a zubar ko kuma a ci cin da zai tsallake iyaka wanda irin wannan ko azumi kai ka tattala ka ci abin abinci azumin bai ma irin fa'ida da ke samu na azumi a aikace a hisance kai ba za ka sami shi ba wasu ba'i al-mufarki da ƙoshi over fa'innahu shi ƙoshi yusakkiluhu ta'ati yana nauya ya ce daga ɗa'a kasan ba ma ibada sai a wata ramadan nan ne ake gwada aikin kawai kana shan ruwa a ce maka ka samu kokono da siga eh, da kofai ka cika cikinka to dole ka nemi inda ake tarawihi da muduha matani dole ne ka nemi wuri in ma ka dage kai mai ibada ne na lalle sai ka ibada to dole sai dai ka samu mai Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu alhamdulillah rabbil alamin zuwa karshe Allahu akbar sami Allahu liman assalamu alaikum Allahu akbar haba mun tuna da ga an dawo mun gama mun gama ku ko ko ta dawa na ku ba ta dawa dole ka dinga neman nan domin ba za ka iya ibada wanke baraka a biyu za su shiga saka to ciki ya ci irin ci irin na haram inda za ka jarraba da ramadan ɗin ce yanzu a ce baka ka ci kaɗan ka yi buɗe bakin ka kaɗan ka samu ɗan ruwan zafin ka ka sha kaɗan in ka je yau tarawihi sai dai liman ya gaji sha liman yau ha an ƙare to Allah kai mu gobe in Allah kai mu gobe ka ɗan ƙara mana mu ɗan samu lada gobe a dai ɗan daddaje a ɗan ƙara mana in ba ramadan ɗin ba ba lokacin da muke bautan Allah in da taron limamai ne ke ce akwai wanda ya taba ce maka da Allah gobe a ɗan ƙara a rage ruwan ce yau dai tun da ka riga ka gani ba komai a tsaya haka amma da Allah gobe a ɗan ƙara mana nan ne masallacin mu ba mu son mu je wani masallacin sallah a ɗan ƙara mana eh bana ko da sauka uku a yi mana ko sauka uku a yi mana sama ina sai dai kara kal isa to kaga duk wanda ishi da yawa ya koshi wannan ba zai yi ibada ba yanzu nan kaga ana walle walle da shi ya ibada ga ɗalibai yana nan da ka samu abin da za tuka tuka cikin ka nazari na yiwa ko bari ka ce bari in kwanta in tashi in ka kwanta sai dai burki a amma da baka ci ba kana kwance ma da za ka juya an kafa ke giyawa kafa an kake tashi da gangan amma amma notin lokaci ya kare a yanzu bacci da kake na shaɗan ne ka juya ka sake juyawa to kafan bacci na gaba na ne in za ka tashi ka za ka ebo littafan ka ya fi yi saboda domin koshi kan sa jikin mutum ya yi nauyi wa yashgiluhu bima bi muzawalati ah, ma'unatin bitinati wa muhawalatiha kuma abincin nan zai dauke zai shaggala shi wajen aikin neman abincin din don ya samu ya ci a kullum dole a fita neman kuɗi neman abin da za a fi neman abinci wa muhawalatiha da kuma sannan idan ka cika ƙoshi dama cikin ya cika baitul amrafi yanzu nan ba ka gani mata doya mace ta wata biyu ba ta ji afirki ba to ba ta aikin kuma sai ci kafin ka ga namiji an yi layi wajen ganin likita hmm? ina ga kaga mata goma ɗari hmm? ko to wanda a ce kuma an kaje ka tarar ba matsalar ciwon kan nan yana da alaƙa da ciki menene ne nan yana da alaka da ciki wane ne yanzu nan kana kafa kana rike da yawa sai ka gana ce maka alaka na cin nama da yawa to kaga ciwon shi ne ya tsankan ya makale sai ce ah, to ko dai kana cin ja ka rage cin nama to wannan kin ne janyo abun mu ce haka nan ne to don haka dole mutum ya hasara bitina kai irin na annabi ba za ka ci ba sai ka mata kuma in ka ji yunwan in ka tashi ci ka ci kaɗan sai ka zama mai amfani ka za ta yi aiki amma har ba haka kai ba to malam ko tunani mutum ko tambaya mai koshashin yi tashi tambaya bai tambaya mai ma'ana to tambaya kalmomi ne amma kuma kalmomin suna ɗauke da sako duk batsi malam bai zai tambaya mai ma'ana za ka ji tambayansa kawai ya tambalo ta illa zai ka lallaba idan kana da nishaɗi ka juya ta ta zama mai kyau tambayar sai ka juya masa ita karshen ta kuma ka juya masa ita a shiga abin da ke nufi wancan wanda ka wajen ba shi ke nufi ba to shi kenan a bar inda kake nufi to shi ma wancan ɗin ku amfana da shi ta dalilin tambayar wa lafiya. hatta ya fira biha har ikimma abin da yake nema na wannan ma'unan fa'iza ta fira biha idan ya samu shi kuma wancan abincin din ya samu ma'unan kuɗin haɗa abin da za a shagalahu bi musawalati tasarrufiha wajen dafawa shagalahu muzawala aikin sarrafa abincin da sai dauke masa lokaci wa wuqayati darariha da kuma neman maganin ciwon ba gani sun an kawo abinci ta ce ga lemu to me haɗa abinci da lemu ce shi zai narkar da abinci hmm? da ganin ki bada shakfiya ce ba idan an ji abinci ga lemu ga abin ga kuma an gama ga vitamin c ko an yi in za a ci abinci ya dole da vitamin c zan ka dinga shi koyaushe wannan zai maka amfani yana gyara ciki yana kwantar da abinci wani yakin ciki yakin mai duka gaba da vitamin C na maganin shi isa ba ka raba shi da vitamin C aljihu hmm? to na ce sai da vitamin C mara adam aka ce maka ga vitamin C ce to me na ce domin sa vitamin C hmm? in dai ba kana so eh, ba ka ci abinci ba kana shan vitamin C ai ka ku haɗu da alfa ije ba abinci ta gagoyan ciki ta gagoyan ciki a wurin ya bule kaga daga nan za ce sai fa operation an jinka ya bule sai dai fa a ki a jona to amma wannan bitamin na wanda iki ya ci ya cika cike to shi kenan dole sai da bitamin C sai da kankana kankana su haɗu sai da mu lemu lemu haka su haɗu sai da kaza sai da kaza za wala zai ci ma lokaci yanzu ba zan dalibai ba a yadda dafa abinci ke ja musu a fara karatu je dafa abinci je dafa abinci muskila ka sayo taliya malai ce ka jin taliya to kuma abincin baya nuna da wuni ka ji bi gare gare ba kuna cewa ne malam sani ka ba su eh, sara ka manta ma dai su sun rike kayan zuwa to haka yanzu yayin da ke sai a dafa shinkafa a sama sama ke nan a dan a dan ba ta tsoro a jika ta ba ta tsoro ita ka dinga ci gare gare gare gare a to ka tuno yanzu to haka wai ka ta darabiha don shaggala lokacin ka na dafa abincin nan yanzu ba gani da dama malalata mata abin da ke hana musu wankin kwanuka dafa abinci wane ne abinci ga lalace ba ke da wuri to hidiman abinci kansa ba zai bar mutum ya tunani mai kyau ba dole ya zama dolo fa idza zafira biha shagalahu bi muzawalati tasarrufiha wa wiqayati darariha ka dubi ummuna ummul mu'minin Aisha akushin da suke cin abinci da shi take wanka da shi suke wanka sai je muna wanka muna kallon miya miya jiki ba babu ne ba a'a gudun duniya ne na kushin da shi ne kulan da wannan kulan da ake zuba abinci a ciki to in an tashi wanka sai a fita da ita je ya wanka da ita a a wanke a sake zo a zuba abinci sallah kuma da murtala su ce akwai jizis a ciki malam murtala ya yi mutum ci wannan zai mutu je kayi malam wanda suka fi kusanci ba su mutuwa a yana za ka yana ce ai a ka'idar likitanci akwai wasu kwayoyi akwai mene ne ce kai ne kwayoyin za su kama mukan bai mana komai mu ci a yi gasan mana ya zuwa asibiti a ga waye ya ke zuwa asibiti hmm? yana zuwa ga wani ke yawan zuwa asibiti kullum wanda typhoid ke kamawa wanda malaria wanda sauro ke jishi sai yayi kaza da wannan mai aga suwa suke zuwa masu masu masu da tafasa ruwa ne su sha su suke zuwa asibiti kawai ka tura ruwa ka tura kawai ka sha ruwa a kwarin kwanya ka gaji dai abinka sai zama kaman eh, nasin dr igala ya ai ai kunu kunu ai daɗi ma ma sha shi haka hmm. ya ji kishi ne ya ji kishi aka ce ba ruwa sha ruwa ya ga ruwan kwarin kunya akan titi ha ba ya fake idon mutane ko ya kama sha ita Allah shi ma ya daɗi ku kunu haka kuma ya rayu lafiya oh, da ku oh tsati ya nan dai abin da ake magana a takaice neman abincin aiki sarrafa abincin wani aikin sannan kuma za ka iya ƙara abin da ake ƙarawa a kayi abin da zai biyo ta bayan haka wata addi biki ƙaliha da cutuwa da abin nan ɗinsa sau nawa za a ce maka ka je asibiti a wani hannun ce lafiyan kalau ito ne ba na jin daɗi ce to lafiyan kalau ƙarshe zai ce ba ka motsa jiki ne allai wannan tutun wadana ya ce ka dinga zuwa mandawa ƙasa ka dawo ko abuja jackson ka dawo dole kama hanya da safe ka tafi mando a kafa to da ka tafi mando a kafa tafi gona mana ka kama gona ko kankan ka ce sau rana kaza noma zan je noman nan ba inda ka in ka ɗauki jarama ka farrafa ba inda ba zai motsa cikin ka ba har idon ka sai ya karkada ba ba jiki ba idon ka ma sai ya san cewa idan eh dai wannan motsa jikin ya yi dole ya fito ya zuru zuru kana neman hanyar zuwa gida hanyar zuwa gida kana ganin gidan da nisa akwai motsa jiki ne asali basically wa alaihe Mawa da shahwa kuma har yanzu bugu da ƙari bayan wahalar samun abinci wuce mata ɗaya sarrafa abincin sannan ga cutuwa ga nauyin abincin to kuma zai tadowa da mutum sha'awa sha'awa bai isa ake cewa wanda ba zai bai bai da abin da zai yi aure dinga azumi sha'awa fa tana raguwa bai yanke sha'awan gaba da amma tana raguwa to daga inda ka ci abin da kake sha'awa ka biyo to ba abin da zai biyo baya sai sha'awa ita ku sha'awar nan ta taso in ma ta hanyar wa in ma ta hanyar haram dole sai ta fita to kaga kai ka janyo wa kanka wannan abun in ba haka ba in dai kana ɗalibin ka dinga cin abinci kaɗan za ka samu ne tsuwa sha'awa za ta fita maka har taka matakin da kake so ka taka wa tsarraka majari shaitan wa wasa'ahu kuma shi um, cin abincin na biyar kenan ku zai buɗe magudanar shaɗan shaɗan na gudu a jikin mutum kamar yadda ruwa ke gudanawa a kwatar ya ka an yi ruwan ka koma ka kalli bakin kwata ka ga yadda kwata suke kawowa ina sani na faɗi wannan annabi sha ita yana gudanawa a cikin jikinmu irin yadda jini ke gudanawa kasan ku jinin mutum da zai tsaya a cikin jikinsa ƙarshen ta ƙarshe ya zo dole sai na harbawa to wannan harbawan kila kai ka canzo ka kalli yadda kwata ke kwararawa yanzu haka shi ɗan ke gudu a cikin jikina ce to haka yake ina hanyar da zan taka masa burki to ka dinga zumi ko ka ci kalas in ka ci kaɗan ko ba azumi ne ba zai za ka gana zai shige ka amma sai a hankali don haka zai buɗe majalar shaitan wa wasa'aha fa innahu shi wa shaitan ya jari mini adama yana gudanawa daga ɗan adam majarar ne irin gudanawan jini fasaumu ya koma majarihi azumi na matse makwararsa wa ya suddu alaihi Ta ka nan a ce da ya kamata inda ana azumi na sunna to idan a watan ramadan ana ce sau uku ki koma biyu kaga ashe mutum zai samu inda a ce maka a kullum za ka kashe dubu uku to shi kenan zai koma dubu biyu kaga za ka yi raran dubu talatin dole za a yi rarrafa kaga shi yana koyar da tattali ne kuma yana koyar da kaza to amma sai a waye gari mu kuwa in mutum na kashe dubu uku a watan to sai ya kashe karshen ta a ramadana dubu shida ta kaga azumi yoyi ba ƙarawa ma yi shi kaɗai don ka kaga azumi ba zai baka wanda zai baka ba irin a cewa a yi azumi don a samu kamewa in ka azumi ka ci abin da kake so wajen buɗe baki kamar ka ƙara haukata sha'awar ne amma baka rage ta ba ka daɗa haukata ta in ka tashi za ka yi buɗe baki sama sama za ka yi buɗe baki ka koma ka. shi nan duk jikin ka zai takure majarihi wa ya suddu alaihi turuqahu wa shibau jama'a ƙoshi. yanzu dai mun ga wajen kusan abu biyar daga illolin ƙoshi. a koshi yi tsarri koha yana buɗe hanyar wai wasu oha wa man akala kafiran da shariba kafiran wanda ici da yawa a yi dole zai sha da yawa fanama kafiran kuma in ya kwanta zai yi bacci da yawa kafira ainihin kafiran zai asaran abubuwa da yawa wa fil hadith kuma sa dole ta dakushe ba zai iya tunani ba mai kyau zai yi wanki zai yi wanka zai nemi gida mai kyau zai iya mallakan a wannan mai kyau yana da shi amma fa tunanin bai da kyau dole ka fane shi gabo ko tambaya ya tambalo malam za ka je sa sai dai hakuri wa fil hadith al mashhur ma mala adamiyun wi'a'an sharran min batnihi ma mala adam dan adam bai taba cika wata jaka da ta zama sharri a gare shi irin cikinsa ba bala'i ka cika cikinka bi hasabin da adama lukai batun wasu yan lomomi sun ishi dan adam yakin na sulbahu wanda zai tsayar da kwankwasansa da shi ya san idan wahala ta yi wahala lankwasa sun yake yi kama ka samu su yan lomobi da za su ɗaga maka ka. inda ka tauna dubino uku haka ko biyar su za ka komai ya dawo ka kurɓi ruwa sai a koma ruwa a koma aiki lukaina ba lukumatu ba tasiri fain in kana labudda in ma ya zama mutum ya zama jiki a gare shi ce to ga hanya ta ƙarshe ba wata bayanta fa'ilar fasulusun da abihi ya raba ciki uku sulusi na abinci wa sulusun da sharabihi sulusi na sha wa sulusun da na fasahi ɗaya sulusun ya shi gan igi daɗin walwala to wannan shi abin da ya shafi maganan shi maganan illasa to yanzu daga cikin abin da ke bata zukata na ƙarshe na farkon su dai kulta na biyan su dai tamanne na uku dai ah, a ta'allaku da ƙairila to na ƙarshe ƙarshe nan a ci ba'u munga abin na to sai na ƙarshe yanzu gaba daya kasaratun nau'u la'adari ya ya za a ni ban san yadda zan yi ba baccin nan baccin nan duk da dai maza mun da kawo shi to amma mutum dole ya tashi ya ke shi tukuna fa innahu bacci yumitul qalba yana kashe zuciya gaba daya duk mai yawan bacci zai kafa miki marar zuciya bai da zuciya za gani ko kabila ta ko kabilun da za gani ba sa bacci sosai to za ka da su kuwa a kabilun sun zama daban a cikin kabilu mu ko ku dubi yadda ba ke mana ba dungun yankin mu daga yan kilani sun zo cikin mu kafin ajima sun yi shago kafin ajima sun yi gida to yanzu muskilan abin da ke akwai wayanda ba sa bacci na suna nan suna tasa da zuzuka mu Allah san koma noma daga cikin wayancin ƙabilun da muke magana akwai mutumin da daga zariya yake tasowa yana zuwa noma wajen fantaura waɗanda cikin ƙabilun da ke ba sa bai in yi shiga cikin jirgi kan yi wata bai zo waje ba noma da shi da yayin shi dajin da ɗiba wannan satin na ji wani ga na ga iya kallon kamalansu ni kai na da naje gonan naje na dawo kirga ne ake daga cikin jarumai Allah wa dare rashin jarumi na ta hankin da yake ba iya kallon ka da nan iya gaba yi bukka shi mai na kwana a ciki sun san abinin da nake nafi ba sa wace garin su ko fuloti ba ka yi mallaka yanzu ba gidaje ba ba anguwanni ba ba gra ba a'a yanzu mun fara karabciya da su a dazuzzuka ba ruwansu da gonan kusa da gari gonan kusa da gari ya kasan ka kusa da gari matsaurata su kuwa sun daji za su shiga hmm? to ba yin da ake basi da yawan duk ta da kaje to in ka shigo tudun wadda sai gyaran Allah ai yanzu kana iya neman abinci karasa a kinkin hudun nan su ko ina so su don ya yi Ka ta ga irin wannan muskila muskila bacci masifa ce ta duniya da za ta masattun duk mai bacci zuciya ta za ta mutu yumitul qalba wa yusakkilu badana bacci na sa nauyin jiki wayo zai ulwakata bacci na bata lokaci za ga mutum ba zai yi mai yawan bacci mai bacci za bai yake da kansa sai hada da maula mutum da idonsa da kafarsa da menene ɗinsa yana ba da kudi har da mata da yaya tun da ba ku san shi ba wani saurayi ya tsaya sanin tun shekarun da yake gariya a wajen ce ya zo aka jike wallahi bai da kuɗi yanzu babu yadda za a yi an ba shi gado an ba shi ake to kai yanzu tsakani da Allah ni zan taimake ka kai za ka taimake ni ba ka fi ni ƙarfi ba yanzu ko faɗa da ne aka kana yi za a ce ko wani zo zai ka da kin gaskiya kai yanzu wannan tsohon za ka buge ai ni ban ce a kawo ba amma a irin irinka ya kamata ya zo gaishe ni ya zana ke to ga wannan amma ba za ka zo wuri na ba ka ce ni in maka wani abu nawa zan maka in tara mutane nan sai su kawo a baka ya za a yi haka kuma haka yi aure haba ce ba za ka yi ce da kanka ba da sai ka yi maular hmm? ban ji ba Nope. to izo kai da ka baki to yanzu ya za a yi haka wanda ana ce ce idan kana da yara da yawan hankalinka ya kwanta sun da ga wannan kaza ga wannan kaza ga wannan kaza ga wannan kaza sai dai wannan izo kawo ma abinci ce to ni dai ba zan tafi ba sai ka fa albarka ka gwatsura a ajiye sauran shi ya san badawa za ka yi amma shi dai ka ci kaɗan wannan ma haka a jera mutum kwano kaza in tuma ko tsoho yana da surukai haka nan wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo in an gama shi ke nan masu sa a nemo masu ci a ba su kake to amma ga kafa malam na yi mamaki lokacin da muka je kwatin nan ba malam makaho ne fa magani yana wai yana walda ba walda fati ce ake ta walda daban fati idan mashin ya lalata ya yi da makaho na ake kawowa mu wanfa mashin ɗinmu ya fashi ya huje muka ce to ina ake fashi aka ce wani makaho ne a wuri kaza makaho ko mu je yi mana fashi muka je makahon aka ce ai ma bana na ya tafi noma ya tafi ban kasa masa rasa muka bi shi gona ma ga yana ban kasa ilalu ba ilalu ba zai masa ran sai ya hudo ya rufe ya gyara ya danna ciyara ya hudo ya yi sheri yana rufe muka je to mu zo kai mana fashi suka kai wani fashe ya taho muka tabbatar da baya gani muka leƙa kwarmin ido muka ga baya gani ba wai yana gani ne garara garara ba baya gani kwata kwata ya zo ya buɗe tayar ya sa ruwan ya laluba ya ciro abun da ya sa ruwa ina sawa yana shafawa ya ji inda ruwan ke fito su su su da tsan kofar ya rike wurin ya goge ya naɗa ya yago ya toshe ya yi wane ne ya gama ya ɗauko tayan ya lalle ko akwai wata ƙofa mai yin abun tsiya in an sake za su sake huda mana wurin ya duba duka babu ya caje ya bayar ya hura iska ya menene ya ce to hau mu gani ya yi ba dole ba shi aina ko bai bai dole bi aka makawo jaman ga wancan ne ina maula hmm? me shi eh, sai ɗauke ka aiki leburan shi ne kai mu ina ina abun nan aiki a cikin gari ko noma ko gini noman shinkafa shi ma yana yi amma dai ka tsaye da ana an aka zuba kunya aiki ce ce inda inda yake inda ka ci gaba da tsaye da minto na ma yau kyauta amma gobe barin dawowa ina yau ta gonar kuma lan haka abun wallahi ba na dariya ne ba illa ya kace ne dole ne take zanyawa aini abun abun akwai bakin ciki sai bakin wance zai zama kana da kaso goma a gidanka fa duka kowane zai ka da shi inda za ka aike shi kawo sai ce maka ba ni kudin mota ka kudin mashin kudin keke na kai ka ta a kafa hmm. to yi tsafin su subhanallah to da bacin sa ba ko da yake in ka sashe su ake ka matsa musu ka matsa musu ka takura musu kai mai kullum aiki kullum karatu kullum menene yaron yaushe zai huta to ai kwakwalwansa ma ta toshe wa yudayyi'u alwaqta wa su kasaratar gafalati waye bacci yana haifar da yawan shagala irin gafala din nan karar gaba kana da abu asalinsa bacci ne wal kasali da lalace kuma wa minhul makaruhu jiddan akwai bacci makaruhi ƙwaran makarantin wa minhul darro akwai bacci mai cutarwa gairan na fa'ilil badani bai ba da amfani a jiki wa an nau baccin da fi amfani ma kana inda shiddatil hajati laifi. lokacin da yake tsanani kana yi kana yi kana dagawa. to kaga yayi tsarane kwanta to lokacin da bacci ya kama kaga kwanta zai na amfani wa nawmu awwalil layli da bacci farkon dare ahmadu a ce ana gama ishan nan kakka sake da gaishe gaishe kana jin bacci kwanta in Allah da uku ko biyu za zaka ji karayi a lokacin nan ku ba hayaniya ba mai zuwa maka ba mai dakatar da kai za ka amfani kanka wa an fa'o min akhirihi shi fi amfani da gabacin kasin dare wa naumu wasatin nahari bacci tsakiyar rana ka yi sammako yanzu nawa ake sallah eh, asubahi kusan biyar da tsoriya ku biyar da tsoriya biyar ma an kira sallah muna iya ce ma biyar to ana sallah biyar a ce maka biyar da rabi ka kai gonarka biyar da rabi ka kai gona shida bakwai takwas tara goma wajen awa hudu sai shirye-shiryen gudu sha ɗaya sha biyu ka yi gida ta kai kwanciyar ka ta ce abinci kai kwanciyar ka hudu na yi ko hudu na yi ka fake tashi yan kaje sai ka sake maimaita abin noman da kai na wuni to ka ko yanzu na ai sai dai ka ba wani abinci ba dai ba ka abinci ba wasaɗin na hari amma yanzu aiki ko su mankuna sai tara ku goma to kaga goma yaushe ne za a yi aiki amma da a ce kai da ma'aikatanka za ku yi aiki tare da menene shida ko ba ku je da wuri ba ku je shida da a fara kwantar da katako ana tsora katako malam wajen sha biyu ma ka ci an tashi ku je gida a ku kawai kudin wani kunshi ya fi ma na goma nan zuwa magariba bayan goma nan za a ci abinci za a yi sallah a bahar za a yi sallah la'afar to ai duk lokacin ma gaba ɗaya zai tsanke shi kawai shi to sai sallah an hada da cin abinci kenan alfa ko koma zalla daga nan kuma a fara cewa na jin wasu daga nan tun safe muke aiki zuwa magariba mu a zuwa tashe mu a ba mu kudin mu tun safe muna zaune kuma na san wajen goma suka fara aiki wa na hari an fa'o min tarafaihi wa kullama qaruba an-nawmu minar ne duk lokacin da bacci ya kusanci ɓangaren nan guda biyu ƙalla na ƙoho mana in ya kusanci safe zai zama illa in ya kusanci yamma zai zama illa wato soyayyen bacci tsakiya amma in ya zama ya kusanci safiya daga can tsakiyar rana ya zama illa in ya zama na ƙarshe shi ma illa ne wa kasura dararuhu cutarwansa yakan yi yawa wala su yama na yin wal'asar yau balle bacci la'asar wannan mu awwalun nahari da bacci farkon dare farkon wuni baccin safe baccin safe ina da illa matuƙar illa illa li saharan sai ga wanda ya kwana bai bacci ba ya zama mai gadi ne ko mai aikin dare to wa'annan ma'azura ne tun da bacci dole ne amma baccin la'asar da baccin safe wannan ya zama yi to aina wannan nafila ne nafila ba ta hana bacci tun da nafila an yi nafila kuma ya zama kenan ma ibada to sai dai mai kafi, mai kafi zai yi haka amma wanda ka zauna a gida a ah, to wa zai masa aiki da rana ai idan ka kwana kana kiyamu laili ba ka ga bayi ba irin su abul aliya kullum sai ya sauka alkur'ani kuma ba wa ne ka zan ku ba ma ba bace sa ya je aiki mai gidan wannan ya sama uwar gidansa ta yanta shi saboda karatun qur'anin sa amma ga wanda yake sahara no irin saharu na dole hmm. Eh. a ah, wancan eh, lokacin da mutum yi eh, haka dai ko da misalin zaɓaɓɓe ne amma ai dole inda haka yi aiki daga safe zuwa sha za ka buƙaci wacce za ka buƙaci wacce kana zama wurin cin abinci za ka bacci na kwashe ka inda haka aikin haka yi to haka amma wancan na dare ne ta ta dare in lokacin bukata ya zama lokacin bukata ya fito amma mutum kan sai ta rayuwa sai shi kan sai ta wa kansa in ya zama mu yanzu misalin bayan sallar isha sai ga mutum jangwale wannan kwashe wancan dauki wannan kai ba su ba sai sha biyu kuma an ka duba ba abun da kai na abun arziki duk fudulu ne wani lokaci wani mutum ne zai dane ka da surutu idane ka da surutu mara abu mara amfani har sai ka kai lokacin da bai kamata ba a lokacin nan kuma za ka fara basi dole sai ya cutar da kai zuwa asubashi amma da a ce ana gama sallar isha na an kyale mutum ka je ka kwanta in ba aiki kake to kafin aikin wancan lokacin ne ka raba to zai ma amfani inda a samu irin najerin nan kawai gari kawai ka zo bacci ne ji ka ce kwanta ka dinyo shi ka ce zai ma wahala an kafa ba da basi zai kana lokacin na ai ka ja da ne ka to haka wa min al makaruhi wancan yana daga cikin baccin da yake abin ki hum wurin malaman addini annahu baina salati subhi wa tulu'i shams Ya dai ban yi ra'ayi ba bacci daga sallah asuba zuwa hudu a rana kai kaga yi sa ake karaciya tsakanin Allah da shaidan kaga lokacin nan da ya kamata a yi karatun ƙura'ani a tsaya a yi tasbihi a sai rana ta hudu kamar yadda masu ce na sai zare biyu kana mazdon yanzu wani yana ga mai jin labarai bai basu yin sai bai yana kasan zai samu wannan ladan ha kai ai ka cuci kanka sama da ka cutar da lokaci mai kima da labarin da la min wa la yughni min duk abin da ka ji shi a gidan rediyo bai amfanan ka bai cutar da kai mafi yawan an riga an yi sai ko wani kayalatu amma lokacin ne kamata ka ɗauki alkur'ani ka karanta ko ka tsaya ka yi salati ga annabi ko ka tsaya ka yi tasbihi subhanallah wa amdi subhanallah alazim ka dukkan zuwa rana ta hudu rana ta hudu ta daga kai na fila Allah bacci daga nan in kai dan gata ne baka da rigingimu sai gida kana zuwa gida matar uh, uwar gida ta su jero da ita da kanwata ko kannanta guda biyu uku su zo su zauna a gaishe ka bayan an gama gaishe ka ya'ya su yi runduna su masu zo su gaisuwa kowane na gama gaisa fita kowane na gama gaisa na fita ana kirga wanda bai zo ba uwarsa ta je ta sami shi ta cike shi a ɗaki kai kana hauka ne baka je ka gaida baban ku yau ba kaji kaza kaza kaza kaza a ce ba ka da mutunci a shi gaidan iska ne mata kuna yin dan wannan kace ƴaƴan ku so su gaida baban ku to sai dai masu na tabbatar cikin ku akwai waliyan Allah suna yi sallah za su rata ya kamata wanda ba sa yi su koya don duk da safiya kamata a ce ko ya zama wajibi lalle ne mata ta zo ta gaida mijinta daga nan kuma ka sa ‘ya'ya kowanne duk abubuwansa dole ne sai ya ga ‘ya'yan shi da safi kamar da yadda zai biya gabacin to amma matan sun raba tsakanin ‘ya'yan da maza za ka shigo gida maza ga ɗanka ko daga zai bai kalle ka kare ya shigo ko jaki ko doki amma da kawunta na ya shigo duk gudu za su taro shi kawo ya kawo ya to amma mu bari mun koma magana da sallah salatu subhi wa tala'i shams alaikum assalam na <laughs> to kana so <laughs> to kaga daga nan ai kaga an ka kwana da bukatu a lokacin nan ne zaka fara cewa yau kuma su kana kana ce ta yau dankali nake so a dafa ko ko mai kake so a dafa sai kai ku yi dabara ku yau ya ko daga nan kake to yau gona kaza za mu maza maza to kai a raba gona kaza dan aikin kaɗan ne a raba shi da wani da wani ku je ku ƙara san mu haɗu a babbar ni kuma za mu gangara mu je wuri kaza maza a je a gama lokacin nan ba wuce za su yi ba ana na ana shirin sarrafa shaura wace saura daga nawa da in dan kasuwa ne zai ce maza maza ka je ka bude dila kaza akwai kaya kaza ka je ka dauko akwai menene kaza ka je ka dauko ka je ka hada kaza akwai wani muna bin sa bashi kaza akwai wani kaza ka je ka biya shi kudin sa ka kai masa tunda na ce yau za a kai masa lokaci yayi daga nan mai gida sai ya ga dama zai fito ya gama duk wani rikici da ke abu na ɗansa irin yanzu a ce wani ya yi waya yana neman kaza ce maza ka je ka bashi kuma an je babu dan hali a ciki kaga mutum ya ce eh babu shakka yana da mata yana da yaya amma yanzu kan shi dai yanzu ina bawa huwa allazi yakhdimuhum la yakhdumunahu hmm? ina e jigatar da shi eh, to kila irin masu hawan jinin nan in ciwo ne wannan za a ce to lalura ne amma dai inda zai rige duka abubuwan da ke mutum ya tsara rayuwarsa za ta yi masa daidai wannan kuma sai likitoci za su to zai iya yi wa mutum illa kaza ya zama kullum ba zai bacci ba sai ya sa ila wannan wannan bai kamata ba ya saba wa kansa ko nau'in wani abincin da ya samu ya ci wanda zai wa jikinsa lakab in mutum ya yi ɗaya biyu uku zai zama jiki a gare shi galibanin mutane ne ke hana mutum bacci mutane abokai wa min al-makruhi dai indahum an-nawmu bayna salati subhi wa tulu'i shamsi fa innahu waqtu ganima lokacin ake rabu lokaci ne na ganima don mutane da dama suna cewa ina aya babaccin safi ina aya ina hadisi masha Allah ina aya ina hadisi kai ina ayar da aka halitta ka da ita wace aya ce ta nuna Allah ne ya halitto ka ina aya hulaka wanda ko an ba shi ayan ba ya dade ta zai yi wannan mujarran haka yake lokaci ne na da ake raba arziki mai bacci kuma ba a raba da shi Wale sairi zalikal wakatu haka tafiya a wannan lokaci inda salikina maziyatun azima Wale walisairi ainihin zalikal wakatu tafiya a wannan lokacin ainihin maziyatun azima akwai daraja mai girma inda salikina wannan hissan wa a wurin ibada yana da lada a wurin ma tafiyan hakika yana da lada yana da auki hatta law saru tula lailihim ko da sun yi tafiya tsawon daren masu kiyamar layli ko da sun yi tafiya tsawon daren na da daddaren gaba daya tafiya na hakika ko tafiya ta ibada lam yasma'u bil bil qa'udi ba su yadda su zauna an sai daga tafiya zalikal waqtu hatta tatlu'a shamsu sai rana ta hudu fa innahu shi hudu rana awwalun nahari wa miftahuhu makiɗin rana farkon wani kenan mabuɗin wani wa waƙatun nuzulil arba'i lokacin da rana ta hudu lokacin ake saukar da arziki yadda kasan ana sauke lodi lokacin da rana ke hudowa lokacin ake saukar da arziki duk aikin da ka ɗauko a lokacin na za ka ga albarkarsa wa husulul qasami a lokacin ake rarrabawa kamar yadda ake sai maka an bude kasuwa wanda ya dauki dila kaza wanda ya kwashi dila kaza a lokacin ake rabon arziki farkon wuni farkon wuni wa hululul baraka a lokacin ake saukar da albarka wa minhu yansha'un nahar daga wannan lokacin wuni ke farawa wa yansahibu hukumu jami'ihi ala hukumi tilkal hissa wa yansahibu ainihin hukumu jami'i hukuncin gaba yansa yana tahowa ala hukumi tilkal hissa bisa hukuncin wannan lokacin ma'ana abinda mutum ya fara da shi a wannan lokacin shine har karshen wani ranar ya fara a sa'a to kowa zai tafi a sa'a zai kare a sa'a yau Abin da ka buɗe wunin ka da shi to da shi ne zai tafi har gaba da in ka buɗe shi da bacci to gaba ɗaya wunin zai ma bacci ran nan sana'a ka sai sa samu da a ran nan ai kuwa ba mamaki duk da ba kowa ya sani ba amma masana suna ba da labari malamin ana maganan a masu kuɗi ana lissafin masu kuɗi muna talakawa duk da wa'inda masu manya-manyan kamfanonin masu manya-manyan motocin, malam an kwatanta su da na can talakawa ne ba ka gani idan kasuwancin mutum ya yi ƙarfi yanzu nan kana za ka ware ta ya koma lagos ya koma lagos idan kasuwanci ya yi kasuwanci domin menene ka wuce kasuwanci ta jirgi yanzu sai dai ta ruwa kuma ta ruwa nan ne ake zuwa da kaya na fitan hankali kwantanonin nan da kake gani ana zarya da su suna zuwa suna dawa duk daga can su yan can ne fa ake ce maka limamin ibada kaga ba limamin musulunci ne ba limamin ibada yana da jirgin sama na hawa hmm? jirgin sama na hawa ba wai nan ko don kafin mota bullet proof ne bullet proof wa ke magana bullet proof wa ke yayin bullet proof an daina yayin ka limami ne ke da akwai an ta mana limami goma sha kaza wani mai bani labari limami goma sha uku ya sani suna da jirgin sama na hawa eh ban ji ba to ai ka gani kuma suna iya bayarwa yanzu kai kan kasan haraji ko ko ai yi bai sawa ya sai ka shekara kana son ka kai gida bai wa mu ko ka dubi maganan haraji ana maganan haraji bakar da aka nemi taimako gaba ɗaya dukiyar gidansa da ya kawo alajiya umar ya raba tashi biyu shi kafin a sa masa haraji ma ya kawo shi sai kafin mun bi su asali to kuma ka dubi irin abin da musulunci cikin shekara eh, goma sha ko ishirin da hudu ko ishirin da uku ka dubi inda musulunci ya mallaka sai da ya mallaki kilomita miliyan ɗaya da dubu ɗari uku kafin an bar duniya yana barin duniya ko ba a ƙara wata ishirin da biyar ba sai da musulunci ya bugo mahudar rana da mafaɗanta kana da ya shigo haka kawai da masu baskin safi to su wannan haraji suke sawa mu ko duke ne mutum ke bada ita gaba da yana tara ta ne kawai bada hmm? sai ai suna iya mana tabakin wani an ce masa wannan wannan injin made in ibo sai yake yana made in hausa ai kaga ya rama har ya ci riba to kuma kusa harajin mana in haraji banza zane ku sa mutanen kwara biyun ko masallacin bai watsa daga yau ba hmm? aka ce ko kowa gobe in zai zo tafi exil din nan da izo da dubu daya sai kaga masallacin da ya fara fara hmm? ko da za a taimaka ga inda za a zuwa shi can kowa ya zo da wani ya fara can kada face za a yi wannan abun ni bari daina zuwa sun kafin ba za a yi ba nan da za a yi sai wani abu ya taso a'a ba za a gwada ba na abin da ya ta'imu. mu su sun san kiman kayan su ka dubi wuraren bautan su fa jirgi helicopter na sauka muku yanzu sai kai sai dai a fara kirga a ce masallaci nawa ne ba a sallah kan titi amma ba a kirga masallatai masu sallah kan titi ko da aka tashi bin ka'ida ka san mun fi cutuwa a ce to yanzu duk wani gini da aka yi ba bisa ka'ida ba ya shigo kan titi za a rushe masallatai nawa ka rushe mana su ko za a rushe sai da rushe gefe gefe amma sauran nasu na nan tsaye gingirin gefe ina da san ko lokacin da aka faɗan shari'a da aka ce za a biya mutane mu ina za a biya mu in an je sai ka da wuri ne babu takardun wurin din ba wane ne offensive babu menene da sauransu dama rumfa ake sallah nan wurin yana ɗaukar mutum dubu ɗaya ba yana ɗaukar mutum ɗaya ba ina filin wurin asali wanda za a biya sai dai ai burin-burin kawai ce a to yanzu tun da yake a ka'ida mu bi a mu ce haka an kaza kaza kaza haka a yi wane ne sai dan da barbarun da baro na ɓantara mana tun da daga san sama dole mu ne duk inda wurin yake mu ne sai dai ai wannan hada-hadan kawai a ce to a rubuta a rubuta masallaci ne masallaci ne amma irin masallacin da suke nema malam in aka ce za mu ba mu da shi yan sahibu hukumu jami'i mana hukuncin gaba ɗayan wani zai tafi ala hukumi tilkal hissa akan wannan hukuncin farkon tunda tun daga farkon wani ka fara to haka da za ka ci gaba da aiki har rana ta faɗi nan a sa'a ce duk komai na kaka zai dinga tafiya bisa sa'a wai ta kuna kunji gumma gane sai dai aiki ya rage sai za a yi kwaye koma zai makala makalansa haka kullum ka tashi da a akan makala maka wanda ce ni na wurin ba a zuwa ka fara man da kanka ala ayyati halin ka kirkira wa kanka aiki haka ina man ku kai za a duba ake ka fara daga gobe ta ba mai mutum ba tuku cikin nan ba abokin aikin ka shi kadai ne eh kuna zuwa masa kuna masa aiki kuna zuwa ta fara cewa me kuke bayan sallah su yi da ba za ku roba shi ya san kuna sallah ana jin ku a masallatai hayya alal fala to ga shi kun je babu falahi la fala fi duniya al akhirah zan sake komawa na saboda muhimmancinsa menene aka ce fa inna awwalun nahari kun gan shi wanda bai gani ba nemo masa <laughs> eh? fa inna awwalun nahari wa mifta uh, awwaluna wa biftahuhu wa waqtu nuzulil arzaqi wa husulul qasami wa hululul barakati wa minhu shi wannan lokacin da ake wayan abubuwa yan sha'un naharu wuni ke farawa wa sahibu kuma haka wudin zai tafi a haka hukumu jami'i ala hukumi tilkal hifsa ai kamar misali ne yanzu wanda aka fara karatun nan da shi zai yi daidai da wanda ya zo yanzu duk son karatun shi ai sai ne ji abin da aka yi an wuce abu da yawa hmm. ina eh fa innahu awwalu dahari eh wannan kamar ta da karatawa dai kasan dalilin da ya sa aka koma kan kasan me akwai yawwa dama kawai don dai ka tuna wurin ne kasancewar yadda dare nan ya fada da waɗannan alherai to in ka shiga ciki daga wannan lokaci haka za ka tafi har zuwa ƙarshen sa fayan bagi a nan ya kamata an ya kona naumuhu ka naumin mutane mutum baccinsa ya zama baccin mabukaci kaga mutum ya kwatanta kansa da arna ba daɗi wata rana muna tafiya da da adam yake cewa tun da gashi tun a zaune Ya ce ya gani ko ya na gani ko ya na gani cewa ga tani suna bacci suna aikin wuta ne bacci ya kama su sai suka ɗan tsaure kansu suka yi bacci irin na gemage yana lilo yi bacci in ya tashi daga baccin nan wannan jaka ta baya wanda ya ke gayu da ita yanzu dan sha'insa ne a ciki dan abincinsa ne a ciki sai ya tsebo ya sha ya yi wane ne ya yi wane ne shi da zama baya sallah sai kira laburori ya goma masa waya ya ci gaba da ɗaurawa sai ka ce ta ai an ne su su duniya suke nema a an ne su annabi sulaiman fa shi wanda ya kan ya mutu shekara guda ba san ma ya mutu ba a bakin aiki ina ofis ina tsaye shi goma ba. wannan hutu hutu ba a fanki ba marafa ainihin addini ne suke ta irin wannan hutu amma duk mai addini abin sa annabi suleiman abin sa waye bana mun yi guda biyu kuma annabi musa abin na yi. bai tusa duniya a gaba sai da je mahudar mafaɗan rana sai da je makullanta ta wajen jihar gabas maso kudu eh, eh, maso kudu sannan ya koma gabas maso arewa kafin allah karɓi ransa kuma duk inda je sai da aiki hatta ya yi wata gada ko ya yi wata iyaka ya yi wata gano wadda ba taɓa yinta a duniya ba ba mu da labarin an yi irinta ba mu da labarin za a ƙara irinta kuma duka yayi ne ba kwangila aka ba shi ba yayi ne don ya taimaki jama'a harkoki ba surutu ba ne ba kuma nan an ebo wani abu an zuba mana shi alkur'ani amma ko gaba da ka kaman ba mu aka saukarwa aka karantar da wayannan karatun ba kuma in an yi za a samu illa ya kafi kawai su musulmai ba su damu da su fahimta a wa jumla a dunkule dai fa'a adalun nau mafi daidai din bacci wa an fa'uhu nau nisfin laili baccin rabin dare kai in ka zauna karaka kashi karaka kashi dare rabi na yi ka kwanta sai ka tashi su dusi eh, in ka tashi dusi, sai ka dan koma sai ka dan yi ka yi bakam sai ka miƙe da safe to shine idan ka fita ba ka gudu a yaƙi ba ka lalata wurin aiki wasu dusil akhir da su dusin ƙarshe ba ka yin bacci sai wajen rabin dare in ka kwanta ka yi bacci shu dusi na yi sai ka lije sai ka abuna an ka tashi ba da abuna sai ka koma su dusi kaɗan yi kaɗan daga nan sai sallah su bari wa huwa maqadiru samani sa'atin ana kaddara shi awa ainihin eh, takwas cikin awa takwas din nan ake fitar da wannan rabe-rabe wa hada adalun nauma inda al-atibba fama zada alaihi aw kasa minhu asfara indahu fi tabi'ati inhirafan bihasabihi zai samar da jabal malewan al'amura daidai gwargwadon yadda aka tsallaka wa minan nawmi alladhi la yanfa'u daga baccuna da ba fa amfani aidan eh in ka dai irga dai ka raba shi za ka samu a zuwa haka zuwa abina abina amma ba wani bacci ne daga taran gaba ɗaya ka bi da shi a mai gaba yawa eh eh sai ka duba a kowane lokaci za a samu bambanci yanzu yaushe ne yake shiga yana shiga lokaci kaza yana fara yana karewa lokaci kaza to a wayan da ka samu za ka same su haka ومن النوم الذي لا ينفع أيضا النوم أول الليل أول الليل بعد ثلاثة الإتباع أول الأجر أنا نفاق ومتي كنت بتش تانا بتش بيد أمباني أي eh با awon yayi با ainihin awwalu نا فرقوا با awwalu ده idafi misalin ainihin farko farkon dare wannan ku farkon dare kai tsaye nuno min shi masin inda yake shafi nawa dari da da biyu sakin layi farkon haratu kenan layi na uku sai haka wa naumu awwalul layli ko ahmadu wa anfa'u min akhirih ku nan an raba daren farkon dare da ƙarshen dare ka gane ku ba farkon shigan daren ba tunda an ka raba dare zai zama kashe kila uku ko akwai ko farko akwai tsakiya akwai ƙarshe eh? mutum tsaye magana oh to eh wai na gane shi dai mu dan sassake shi daga nan saboda ina da kyau har ina da kwakwalwan ya kofar ku ka gane ku don da don ba zai ɗauke na amma wannan a ce ma rana na fakuwa ba shi ne farkon shigar dare ba to muke yi bacci a wani lokacin a kaga ba farkon wancan ne ba kana nan to shi ne ike Akiba gurubi shamsi bayan faduwan rana kaga ba a wani laili ba ne da aka dare farko da tsakiya da ƙarshe ba wannan ne ba hatta ta zahaba fahamatul isha'i har duhun isha ya wuce a ce an gama sallar isha tunda bayan rana ta faɗi da wajen isha gari kan yi tuhu wa kana nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam ya karahu annabi na kyaman bacci kafin isha fa huwa makaruhun shar'an wa taba'an a shar'ance makaruhi ne a ɗabi'a makaruhi ne wa kama anna kasratan naumi morisatun li hadhihi kamar da yadda kafan yawan bacci na haifar da waɗannan illolin fa mudafa'atuhu wa hajaruhu mutlaqan morisun li afatin ukhra idamin yadda san yawan baski na haifar da illoli ko masu illa to hana baski ma kudunkuren mutum yake zai daina bacci wa hajar ho ya kawarce masa yanke morisun li'afatin yana haifar da illa shi ma ukhra tun da labur labudda ne yawan tashi yana abu na haka matse shi a hana shi da yawa shi ma yana haifar da abubuwa kullum khairul umuri awsatuha tsaka tsaki min su ilmi zaji na lalacewan ɗabi'ar halayyar mutum wa yi zai haifar masa da irin wani bushewa wani hirafin nafsi kuma zai haifar masa da lalacewa rai waje fatar rotobati da bushewan ɗanyantakan jikinsa almu'inati mai taimaka masa alal fahmi wal amali bisa fahimta da aiki za gani idan bacci ya yi bacci mutum bai ya tsina na komai wa su amradan kuma rashin bacci gaba daya na haifar da kewace kewace mutulifa masu halakarwa la yantafi'u sahibuha mai su bai iya fa'idanta da kalbihi da zuciyarsa wala badanihi ma'aha ko jikinsa tare da zuciyar ma ko tare da kewace kewace wa ma qamal wujudu illa bil adali ya ai halitta gaba ɗaya ba ta tsaya ba sai tsakatsaki kullum umuru tsakatsaki wujudu samuwa duk abin da zai miƙe to ba zai iya miƙe ba sai da aishi tsakatsaki amma in nan ya zaƙe to za ka ga abun zai haifar da karkacewa in can ya goce zai haifar da karkacewa dole sai an tafi daidai to shine za a daɗe ana yi fama na ita sama bihi wanda ya rike da adalci فقد أخذ بحظه من مجامع الخير دقم جماع الخير والله المستعان يا رب كان سكينا شوف عليكم السلام نعم Eh? tashi cikin dare ya sake kwashe shi ne bai irin baccin annabi dawudu ba kaga shi ne wanda ya bacci zuwa rabin dare kaga rabin dare mutum ya tashi ya taba abin da zai taba sudusin sa sai sake kwanciya kaga su sudusin sa ya kwanta hatta an ba da salon baccin sudusin dare shine mutum zai bacci kunshin sa na kan hannunsa kasan ba zai daɗe ba zai da irin tsane haka ko sai ji hannun yayi nauyi sai ya tashi to in yi alwala da safe bai ya ƙara bacci bai zuwa aiki yana bacci kuma inda misalin aiki za a yi bai gajiya bai gudu daga aiki balle gudu daga aiki haka baccin annabi wuri Allah ka taimake mu الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أدمنا بالعلم وغينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين